أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شائعون مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da hima da ikhlasi kuma rufa mana asiri da muka fito muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da tsawon ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai. alhamdulillah Allah ya kawo mu rana ta farko yau ga watan Ramadana na wannan shekara ta mu ta 1440 daidai wanda ta da goma sha hudu ga watan biyar na wannan shekara ta miladiya dubu biyu da goma sha tara alhamdulillahi muna nan da cikin suratul anfal za mu tashi a aya ta ashirin da hudu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه به واتقوا فتنة لا تصيب alhamdulillahi wannan ma wani umarci daga Allah subhanahu wa ta'ala shine umarci na uku cikin ya ayyuhal da amanu ya ayyuhal na amanu da suke cikin wannan sura Allah idan ya tashi kira ya kan kira wanda suka yi imani haka gani ya kira ya ayyu nasu gaba daya ya ɗebo wannan cikin annasu akwai wanda akwai kafirai sai ya zo baya ce ayyuhal muslimuna yawanci cikin musulmai musali akwai masu sa'awa wa Allah sai ya sama sakon shi ya sama komai har ma ya yake appointment yau bayan isha'i izu da ya zina appointment yau bayan isha'i za su je su je kashi za su fara ɗan wani yau su kashe shi komai mai wanda yake daraja musulmi yana wannan baka gan shi a sahun gaba ka gan shi a sahun masallaci yana sallan shi da shi musulunci inda ba aikin kafurci yayi ba ba aikin shirka yayi ba ko ba ya ce ya bar musulunci ba ba ya ce ya bar abin sai dai musulmi ne mai sako mai kisa musulmi ne mashayi musulmi ne masinaci babu wanda zai fi amma idan ka tarar da mumini su ne suke responding suke saurin amsa kiran Allah suke zabura zukatansu suke katsuwa idan suka Allah ya kira su ان تعلم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادكم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون waɗannan kashigoni shi waɗannan kilas na mutane su Allah ya kira domin su ne masu respondin suke saurin amsawa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gari ko ke san Allah musuluncin nan malamai suka sanya shi matakai guda uku matakala guda uku mataki na farko shi al-islam ko yau mutum ya karfi musulunci wanda ba musulunci ya karfi musulunci yana da step nomba one musulunci shi musulmi ne idan aka kai addu'a a musulunci ya samu tarbiyya da aiki sosai ya karfafa imani shi ya kai matuƙa sai ya koma sakin al'iman da take eh, mataki na jin shi al'iman shi ne mumini sakin farko yana nan a musulmi shine sakin al-islam mataki na biyu yana a sef na sakin al-islam a wannan lokacin shi mu'mini ne dan ya koma kan shi ne al-ihsan wato ya koma muhsini akwai malamai suka sa wannan na kurewan shine mutum ya zamanto muhsin mai kyautatawa na farkon shi ne al-muslim na biyu al-mu'min na uku al-muhsin shine an ta'budu Allah annaka tara wanda ina bautar Allah tamkar yana cikin Allah a gaban shi wannan shi ne sai sa ran da mutanen kauye suka musulunta suka zo cikin manzo Allah suka karbi imani suka karɓi musulunci suka musulunta suka promote kansu zuwa mataki na biyu ma kawai haka suka karbi musulunci ma amma ya suka tura kansu su mumunai ne qalatil arabu amanna Allah ya ce a kullum tu'minu wa lakin qulu namna Allah ya mai da su back to step number one ce walan ba ya dukul imanu fi qulubikum imanin is not yet bai shiga kan ku ba yadda a yau ku musulunta cikin kwanaki ku yi promoting kan ku ɗaga kanku ku kai ku level din almu'minun ta za a a haifin musulmi cikin musulunci shekara da shekaru a mafuliyar al al'islam ya kamata a ce ai sai da aka yi ta cikin shekara haƙƙin al'iman to Allah yana kiran al'mu'minun saboda su gaskiya hadli ka samu mumini yana ganin sako ya san wanda sako ne ya faɗa masa bayyuwa bayyuwa in kaga kana faɗa wa Allah baya ka san hakan ba kyau ko kuma kana kaci a umarnin Allah bayan ka san hakan ba kyau to gaskiya har yanzu kana cikin number 1 na mutum tukuna kamar cin ba kamar kawai mudu ba ba ka bar da kaya shabo ba ba ka bar aljishi ba ba ka bar yaudara ba ba ka bar ha'ici ba ba ka bar karɓar kuɗin mutane ka daɗi ka ba ba ka bar abin nan yan maraya ba duk wani abin da aka haramta kana yi ɗaya za a yi kai promotion ta ce wai kai mumini ne in kula iya tashi yana kira munai ne kawai domin Allah ce wa mata da lil an an kira mu'minan illa kafara bai taɓa yiwa mumini inda mumini ne wanda ake sassin mu'amma da ta kuma musulmi ɗan da makari ya kashe shi bai taɓa yi shi ji Allah sai dai irin wannan ya zo masa a bisa kuskure kawai duk da abu a bisa kuskure kuma mun san Allah ya yafe masa ya yafe masa mutum zai sha ya san rauni ya wuli sha ya sha kwaya ya yi wannan ya yi wannan ya yi da ya haɗi ya ɗauki cikin mutane ya ɗauki mutane ya gani ya yi shuru a aike shi ya rage a gani dan ya mu ne ya yi waɗannan ayyuka Allah ke duk abin da kaga muni ne ya aikata min jin abin nan ya zo masa a kuskure ne amma ba wai deliberately ko in intentionally bane haka haka Allah madaukaki to shi yake kira yake kira irin waɗannan su ne suke responding saurin amsawa Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillah ku amsa wa Allah kiransa walin rasuli ku amsa wa manzo shi da umarninsa ina fa Allah shi ne mai shar'antawa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsa kiran Allah ku amsa manzon Allah kada ku rarrabe ina fata an gane ko amsa wa jikoki in eh, Allah ya ce za haram ne ku bashi manzo Allah ce na hana ku kaza na hana ku kaza ku bashi na umurce ku kaza ku yi kaza Allah yana son quick response idan Allah ya umurce ka manzon Allah ya umurce ka ka yi gaggawa kawai ka amsa kawai domin ka san ko bayan awa daya ka bar duniya ba sako ya rike ka amsawa kawai ba mu kawa ba mu kina shi ko da ba ko kina shawara a'a sako ne daga Allah da manzansa kuma da kai ake yi kawai da kai ake yi ka je ka shawarci wa akan umarnin Allah da da ya halice ka ya shawarci wani ina fata an ne da ya aiko manzo Allah ya shawarci wani kai ne kawai sako ya zo maka saboda haka kai ne kawai za ka idan ba ba kai ne za ka ji daɗi idan ka ji. Ina ba ka gane saboda umurnin Allah da halin Allah kansu shi ya sa inda sahabbai suka tsere mana kenan su ga'iban idan Allah ya umurce su kan ce sami ila wa ata'ana kawai a tace mun ji kuma mun yi biyayya inna ma kana qaulul mu'minina ta du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami ila wa ata'ana wato babu wata kalma da ta ci kowa da bakin mu yayin da suka ji umurnin Allah da na manzon ba ke kawai sabila wa fa'ana na su kenan yahud kuma sabila wa asaina ne mun ji a lokacin amma idan aka fita sai a saba kaga wannan ai munafurci ne to umurnin Allah da hanin Allah idan kuka amsa wa manzansa kuka amsa wa Allah kuka bi dokokin da suka shimfiɗa muku kuka hannu da suka hane ku kuka aikata abin da suka umurce ku da shi kuka a zahiri kuna gani abin a kan akwai wahalarwa to lallai lallai umurnin Allah da na manzon Allah in kuka bi su wato nan ne za ku samu kyakkyawar rayuwa ta nan duniya da kuma rayuwa mai kyau da daɗa a gobe kiyama ina fata an gane ko Allah baya taɓa umurni da abin da zai wahalar da musulmi ya cutar da shi dokokin musulunci da umarci manzon Allah bai taɓa umartanka da abin da zai zama ko wahala da bala'i da musiba da halaka a gare ka yana ka ga abu hakin su da umarnin su gaba ɗaya nan wato rahama ce sannan kuma rayuwa ce abin da zai rayar da kai rayuwa mai kyau a nan duniya sai ya rayar da kai rayuwa mai kyau a gobe kiyama daga umarni da suka maslaha Allah baya maka abin da da kyau manzo Allah baya cika ya maka abin da bai da kyau an aiko shi kuma ya zaman to rahama ne bayan zalunci da ya da ya addini duniya shi ya zo ya zaman to mutane rahama zaman to mutane sauki da rangwani shi yasa a musulunci dan babu wani cikin da ke wahalar da musulunci ne duk inda akwai wahala za ka ga ai a cikin sauki a jiki inna ma al-usri yusran duk inda wani abu mai tsanani in Allah to in ka duba an manna sauki a jikin wajen akwai solution akwai wani sauki a wannan wajen ba za a taɓa barin mutane cikin tsanani da wahala ba asali ba Allah shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bu'istu muyassirina samu mu'assirin an aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzo Allah wato yakan dami sosai da abin da wahalce ne kuma yake shi a kuma ba a taɓa za shi zaɓi tsakanin abu mai tsanani da sauƙi ba a ce sai ya zaɓi mai sauƙin to ku amsa wa Allah da shi. hakan ne za ku samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya tsani sai mu rayu ba mu kuma wani sai mu rayu a nan duniya ba mu zubar da wani sai mu rayu a duniya ba mai cin mutunci wani wani kawai idan ya fi aka shege kawai ko ko ɗan ko ka kawo hujja ko bulala samaniya haukai in ya sha ya maka lalata mai bulala tamanin in ya maka kazafi ga hukunci in ya turo hannun shi zai tafi kuɗin ka abin kule hannu in yana ta'azanci yana terrorizing mutane kilu لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض صفا أن يقتلوا أو يصلبوا idan mutum ya yi ma wani ya kasance a masa abun nan ya kashe a kashe wa lakum fil qisasi kashe hayatun nan da ku ji ta dan rayuwa abu na ku gane ko sai sai ku amsa wa Allah da manzansa idan su kira ku zuwa ga abun da zai rayar da ku kyakkyawar rayuwa ta duniya rayuwa ta sanity tsaftatacciyar rayuwa sannan ku rayu kyakkyawar rayuwa a gudunwa cikin ba tare da an shiga wuta ba to su umurni Allah da manzon su abinda suke ba shi kenan Allah ce wa alamu ku sani ku mumunai da nake magana da ku nan annan laha gaggawa kuka amsa kiran Allah ba ko na manzon sa annan laha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa sa'ifa Allah yana shiga tsakanin bawa da zuciyarsa ta yi ta kaman na cikin zakka na cikin zakka ka yi sauri ka fitar ba ka fitar ba ka yi sauri ka fitar ba ka fitar ba da wata rana sai Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka sai ka ga kuka ta yi kokari ka yi din zakka Allah ya baka daman lafiyan yin aiki a ka ka yi, yi, ka yi, ka yi, ka yi. da ba ya ce a'a insha Allah zai yi cikin wannan watan cikin wannan shekaran a'a da aka da aka kan sai ka ga kawai Allah ya jiya ya kuma ta miki da zuciya yanda ba za ka yi ba kuma kawai ka ga kucin sun tafi kai ba kai wancan alkhairin ba sun tafi a banza tun lokacin da Allah ya ba da zuciya ka in da kika ka ba ta dama ta yi ka ki responding ka ki responding Allah ya sanya sa shamaki tsakaninka da zuciyar haka ka ka kasu har mutuwa ta zuwa mutum zan yi zan yi zan yi ga hali ga dama ga iko sai ka can kawai da masallaci kai niyan yi an kira ka kana da hali kana da nan yi kawai kan in ka gagara kawai shi zai su bude da south kawai in ba shi ka sun zo kawai gida ya yi shekara biyu a zaune ba wanda ya shiga sai masu shara da masu gadi da masu abinan da tv da gado ba a biyu da babu hadin bai kayi wajen kawai je sa ka ne kawai eh, wajen baki in yin ne ba mai zama a shi ka yi shigar lahira ba ka yi cikin da ko ba mai shiga wanda ba su gyara da aka bari wani sai a zaga a ba su ɗan kudi suna shiga da mata a wajen ana ɗan ba su wani a da ya tafi a haka kenan to mutum gaggawa yake shi Allah ya ce wa sadiqu sabiku wa tariqu ila maqsadikum khairat ku rika rijeri da ne wajen aikata alkhairi sai yanzu sai ya zo ya sanya maka abu kawai kada ka sanya masallaci duk gobe har kafin da ku za ka kai insha Allah zan bari masai na ka ana dawo kana dawo yin shi sai kujerun falon ka kawai sai kujerun falon kuma wai su kai suka lalace ba a cire waɗannan tukuma a sa sababbi a sa fenti a faru. waɗannan in sai su zama so to sun zama to a sa su a so kuma su su shiga su lalace sai su ba da su ba waje a jikin abin nan aka ce zai yi samu sai ya yi kuɗi Allah kun yaro rufa mana asiri to kun sauri tun Allah bai shiga tsakanin zuciyar ku ba falamma zabu أزاد الله قلوبهم كي أيش الهير الثاني وألا كتلت ذكر ما هي هنا تتناهين الهير وأنه إليه تهشرون Ki aiki sosai wanda zai amfane ku zai rayar da ku da Allah za a tada ku ba kiyama saboda ka kiyama ba akwai rayuwa kana buƙatar sai rayuwa a kiyama rayuwa mai daɗi da sai rayuwa a duniya kuma rayuwa a gobe kiyama ka tana dawa gobe kiyama idan aka tada kai ka tsaya a gaban Allah tun a nan duniya ake shuka tun a nan duniya ake shuka wala'i duk da ta samu ya yi kyau wa mutum a gobe kiyama tun a nan ya shuka shi lokacin aiki ne ba su a girbi sakamakon aiki ina fata an gaji. in kai din haka dai za a mai da kai gaban Allah in ka yin ma za a mai da kai gaban Allah inda za ka fiye Allah ce wa tabu fitnatan shi tsoron duk wata kina in ji Allah ku kiyaye duk wata kina la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wanda kika dinka kika fitinan ba ta takaita ga wanda suka suka suka yi zalunci suka tsokano ta wato kamar fitina a nan sabon Allah fitina ne wato ji tsoron Allah su subhanahu wa ta'ala hana duk wata fitina da kuka ga za ta faru misali sabon Allah fitina ne shaye-shaye fitina ne tara suka fitina ne a abin a duk wata ta'asa in za ta shiga kwanwon ku ko sai ko za su shigo tsakanin ku ko musulmi sauri ku ko ta hanyar al'amur bil ma'rufi wa nahyi anil munkar kada ku yi shuru kada ku yi shuru in Allah subhanahu wa ta'ala a ce wai ga waɗansu nan ana ga wani shago nan alayin ana shaye-shaye a wajen sai alhamdulillah ba ɗana alhamdulillah shi ga shi da na macen ni yara na ba za su zuwa ni a killace yara na ni a killace yara na da wani ko ana fasadi a layi a yi shuru to wannan fitinar in ji Allah wanda suke shi kallon su shata ɗin su yi wannan abin na ɗin ba za ka ta aiki a kansu ba ta bazu za ta bazu za ka taɓa har ƴaƴan naka da suke gani wai da affair dan ta kafa su inji Allah ita ba zuwa su ce ba zuwa take yi kamar nan kali ne ruwan da ko ta ba ta guda ɗaya ta ɗauko shi tsora shi akan sauran duk wannan ɗin sai harbe su sauran za su kawo shi da kwanaki a ɗan kawai ta ku yi shiru wani ba ruwana a'a an yi da mana marar aiki munkaran فليبينه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ألا يا وجه أو المسلمين ya zaman to mai tsawar da ƙarna gwargwadon ikonsa da gwargwadon iyawarsa da iko kawar da ita da hannu bismillah tana da iko ka yi magana da a kawar da ita bismillah tana da iko a kyamace ta wato inda ka da hannu da ma magana ma ya ma ya fi karfin ka ba. sai ka ka kyamaci abun a zuciyarka Allah ce lallai imani ya Allah ce imani ya kai matuƙa wajen rauni kenan har ma magana wai musulmi da ke har ma hana abu wani zai iya yi in ana cin hanci kada ka yadda ka bari mu duba illan cin hanci ina cikin abin da zai a cikin abin da zai halaka ko a ba da kuɗi kawai cin hanci ne mu duba duk yawanci yadda corruption da cin hanci da aka haramta ina wani yana shi baya magana to ga illan shi a yau ga illan shi da kasan ta zamanto kowa kobo yake so kowa kobo kawai yake ta hanyar cin hanci har a shigo zai halaka kasan a shigo da makamai a shigo da makamai a shigo da bala'i a kasan gashi a shigo da wata wani modi da gwalon tara wani na makaman nukiliya a zuba a kasa a zuba a tara a shiga shi nan kawai mutum baya magana wa an san wani Allah wannan duka wata hanya wanda za ta haddasa muku fitina in ji Allah to Allah ya ce ku ji tsoron ku yi ku kuma tun ba ta yaɗu ba haka da in ana shirka haka da in kuma ana fara bid'a ku hana ta ku hana ta ku bayan yau zagin sahabai ya fito ruwan dare la'anan na na Aisha ya zama da babu shi ta babu shi ba ya ta ni ba ruwa na ni ba ba ruwa na to yau ko na ku ga mala'i yana sauka kasa irin wanda da babu shi a da ku duba yadda al'amura suka lalace a kisha, shan taba shan kwaya benin har matan aure su ta zuki ba a umuri da shisha ba a hana mu an yi shiru to kuma yau ta shafi kowa ta shafi kowa Allah rufa bana asiri Allah ta ku ji tsoro Allah subhanahu wa ta'ala wajen dakule fitina wannan sakamakon da za su ci nan lallaji zalamu minkum khasa ba sa takaita kan wanda suke yi ta sosai, kusan za su tafi wa alamu ku sani an Allah lallai shi Allah fa shadidu hisabi mai tsananin hukuma ne da waɗanda ba sa cin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala bari ban bari ba ka amsawa Allah ka ki amsawa ka amsawa wa manzon Allah ka ki amsawa Allah ya umurni ka ki manzon Allah ya umurni ka ki Allah da Allah ka sani fa ki tawaiwaye ka a zaman da zan maka hukumar da maka samun da mai tsanani ta Allah ya kiro masu laifi mai tsananin gaske Allah ubi mana na'am kira mumunai sahabai wanda suka ga yakin bidar yana nuna musu irin ni'iman da ya musu ya kamata su fiye wannan ni'iman su rika zaman to masu gode wa Allah a ko da yaushe Allah ya wai kudu ya ku musulmai ya ku mumunai ya ku sahaban manzon Allah ku tuna mana in antum qalilun lokacin da kuke yan kadan kadan yawan ku ku kadan ne da kuna da kaitawa da mushrikai annabun qalilun mustada'afuna fi ardi wanda ake tattakawa a doron ƙasa ba ku da ƙarfi kun tsiraru ne haka kuka farko kuna ƴan kaɗan an ci ƙarfin ku a doron ƙasa ana raunana ku ana cin zarafin ku musamman ma a rayuwarsu ta makka a hana su ibada a kama musulmai a wulaƙanta su a kakkashe su a shirya su a irin su bilal a zo a ɗaure mutum a yi ta zane shi a yi ta tabbatar da shi a yi ta zane a wuta sai ya yi ja a manna musu a jiki yanda aka kashe su bayya da su yafi da su amma in azabtar da su mutum idan ma zai yi ta manzo Allah a koyi shi silalewa ya ce cikin musu a ku an rauna naku an fi ƙarfin ku an overpower naku ba ku da ta kafu ta kafuna a lokacin komai naku cikin tsoron kuke yi shi an yi kafa kuma nasu kada mutane su azabtar da ku su kashe ku su yi su musguna mu amma Allah maɗaukacin su wannan serious a na mata da lokaci mata rayuwar mata kenan a haka suka yi shi to Allah shi ne Allah sai na sama muku mafita shi ne fa'awa ku sai na ba ku mafauki na ba ku mafaka na umurci ku kuka kura kuka koma madina sai na ba ku mafaka a can na ba ku mafaka a madina wajen ku na sai ku bi asirji da nasarar Allah su gane a cikin ranar badar bayan sun koma madina sun kafa daula ta musulunci komai nasu ya sai ya yi ƙarfi haka wanzu Allah ya raba kasuwan musulmai da ta yahudawa yahudawa ne suka yi masa a lokacin afirka su ne masu kasuwa su ne masu sai da musamman su suka fi tattalin arziki a madina lokacin yahudan banu kore da banu nazir da banu kainuka su ne to kai kuma manzo Allah da ya hijira ya koma can ya raba kasuwa kasuwan musulmi ya kasuwan musulmi ban ya raba ta da yahudawa wanda aka mu'amala da riba da gishu da gishu da ka ya raba aka kafa kasuwa na mumunai na musulmai su kadai sannan manzo Allah ya haɗa kansu shi abin da manzo Allah ya bayan ya hijira gina masallaci kuma ya tunanin me gina gidansa ya gina masallaci da masallaci shi ne center na unity wanda aka haɗin kan musulmi musulmi in bai da gida zai iya kwana a masallaci zai wuni a masallaci dan ne mafaɗin musulmi ya yi ibada da zauna a ciki da kwana a ciki ya mai da shi gida ne ga matafiyin da ke masauki da ba zai yanzu ake sace abubuwa ba ana cikin shiga a kullum suka za ka karar amma da masallaci duka suna sace cikin dukkan nis na musulmi in ka zo gari ba ka da matsala wai ba ka sauka ba hotel ba ne ba matsalaci za ka tasan ba kawai dan da za ka fara ka yi kwanaki ka ka gama abin da za ka yi ka tafi bai ba a bashi wani agogo bana ɗaya ce ya na kun kamala muna ma muna waje za a ɗauka kalma So ka duba ina fata an gani manzo ana farkon abin da ya yi ya gina masallaci musulmai nan suke haɗuwa da an so a ga musulmi yanzu yanzu akwai wata kira taro na gaggawa yanzu masallaci za a je kai a daula a salatu jami'a sai zama zan ga musulmi sun taso sun ba duk abin da su fito sai da yanke Allahu akbar za a ga zuwa cikin abin da ake ciki da abin da ake ciki nan ne makarantar musulmi nan ne kalabarin su nan ne sakwabcin su nan ne university nan ne manyan manyan malamai suka fita wanda a duk duniya har yau ba wanda ya kamo su a ilimi kuma masallaci ne ya produce nasu wasu malam suna ce lokacin da koyon ilimi ya zama ko a ƙasa zama a kasa ake a nada kafa a kalli malami sai ilimi ya yi albarka Allah ya ɗaukaka masu ilimi amma yanzu da ilimi ya koma kan kujera suna shi ɗalibi ya yi haka ya ɗaukaka ya ɗora a kan burkai ma malami a sama sai ilimin ya ake yin shi a sama sai ya yi sama lokacin da aka kama sama kuma sai ya yi sai ya yi ƙasa suna fata an gane ku lokacin da ake yin shi babu certificate sai aka yi shi da tsantsan tsoron Allah da ikhlasi yanzu lokacin aka yi shi da tsantsan cikin Allah shi da albarkar kawai in ka san ya samu shi ke in ka tabbata ma zauna mutum biyar abin samun kawai a samun hannu sai kun tafi da sai da zuwa fili kuma a ga amun ibrahim a cewa an samu wani graduate mai class yanzu da sai ake aiki ba wai a kira ka kai ba ina fata an gane ko yanzu Allah ya biyu da kullaci sannan ya zo ya kulla kyan ubanta al'adamin almuhajiruna da al'azhar ya ɗauko wani ya ɗaukar shi to kun san yan uwan juna haka haka haka manzo Allah ya kulla yan uwantaka sannan ya zo ya rubuta wata wasiƙa a tsakaninsu لا يهل لمن أظن المسلم أخو المسلم ya sa doka ya ya filuhu wala ya filuhu man su kara musulman su kara wula na yi rumi a hadukun a hata yi hibali a fiye man haka kawo manzo Allah ya ta abubuwan da ke kara inka dankon zumunci a cikin musulmi da musulmi wanda ya kwana a koshe ɗan uwansa yana cikin wa yana su bayi ma da imani haka musulmai suka yi taimaka wa juna la ya fita abukum ba'aban la ya qaumun min qaumin haka bisan ismul fusuku ba da dokoki suka zo suka ciki tsakanin al'ummar musulmi sai madina yanzu ya ce zamanto musulmai kansu ya haɗu sai ya zo kulla alaƙa kuma ta zaman lafiya da su tsakanin shi da yahudawa don musulmi su samu walwala ina fata an gane ko to shi ne Allah ya ce fa'awa kun wa kun na nasri bayan an samu islamic government musulunci ya ɗauki sosai sai Allah ya ce ya karfafa su da karaka da su rauna na da kowa ta kasu yake yi kowa wulaƙar kasu yake yi yanzu suka zo madina suka yi ƙarfi suka kama daular su ta lalata lillahi da yi ƙataluna bi annahum zulimu Allah ala nasrihim da kafir allazina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah da aka je yaki bukatin su aka kasa wa ayyaduhum bi nasri allati tajid sayfa mukhrijin a yaki bidar suka yi fata da kafirai da su bayan haka bayan nasarar da suka samu wa kungina min ba tayyibati na azurta ku da ganima ta su kuma ce a nan, ganiman da suka ci a daga din bayan sun ci nasara sun kashe kafirai sun fatattaka su sun gudu sai Allah ya azurta su da dukkan dukiyoyin kafirai a matsayin ganima suka ɗauka suka rarraba wani kadima ce tsaftatacciya ba kayan fashi ba ne da sako shi aka yi ba da ta hanyar fashi aka same shi ba ta hanyar ganima kuma shi Allah ya halatta ganiman nan ta zama kuma tsayi ba ce da aka samu shi ta hanya tsaftatacce ba ta hanyar zalunci ba da ya haka ne duka ba ko musulmai ko sahabban manzo Allah na muku wannan ne la'allakum tashkurun domin ku ci gaba da godiya dama ka'ida ta gode wa Allah gode ma wanda ya ta shi ne ki ƙara haɓaka ta wala in shakartum ai ta ito na ku idan kuna gode wa zan rika ƙara muku ina fata an gane ko wannan shi ne na'am يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم har yanzu dai ga mumunai ake yi Allah ce bayan wannan ni'iman da na muku na ba ku shakara a kan makiya na cikin ku daga nimansu na gafarta muku zunubanku Allah ce ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da musulmi mumini yake da doka hudu Allah ce la takunu Allah dena ha'intan Allah wasa su da manzansa wato ha'inci shine ka nuna lokacin da suke cikin musulmi ana kallon sa kai mumini ne kai musulmi ne na kirki kai ahlus sunna ne sunnan manzon Allah kaza kaza lokacin da ka koma gefe kai kadai kuma sai ka rika saba wa Allah ka rika taka dokokin Allah ka rika taka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da umurni kai watsi da su a lokacin da kake kadai kai watsi da umurnin Allah da na manzon Allah lokacin da son zuciyanka ya tashi kace to Allah ya ce ku ha'ince ne wannan ha'inci ne ina fara gani kan kace la ilaha illallah na yi imani da Allah ka nuna kai musulmi ne ka kana furta kalmar shahada kuma sai kuma kana aiki contrary to wannan a kalmar shahada ne wannan ha'inci ne da Allah ya ba mu na su munafiki shi ne munafiki shi ne wanda yake nuna maka a gabanka na kirki ne amma a zuciya ba sabanin haka a lokacin da kake cikin mutane kana nuna cewa kai na Allah ne ana komai da kai amma in ka keɓe ma malam da kasan da kake yi suna da matsala suna da yawa shi ne Allah ma da cikin sai allazina yasawna wallazina na bil ghaibi ko alif lam min zalika al kitab qariba fi lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma رزقناهم ينفقون إن أردت أكيد سورة المسلمين الذين يخشون ربهم بالحيد لهم مغفرة وأجر عظيم وأن يسكن سورون كي تنسوا بالغيب وقتين سكن سورة كأي ما ما يغني بالغيب عند بائد المسلم ما ما يغنينك ننكف نور سورون الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة أن تسكن دوتا جاء مسلمة وأجر عظيم لا دام يجرم أن تسكن akwai wanda shi a cikin mutane yana gaban mutane da ke nuna cewa shi ne tsoron Allah ne yayin da ya kaɗaita kuma maɓarɓaci ne ina fata an gaji ko wannan ha'inci ne ha'inci ne ka yi alkawari domin in ka amsa musulunci da musulunci nan akwai kamar wani alkawari ne da yarjejeniya ta amana ka karba duk wanda ya tafi musulunci na amana ya karba Allah shi na arabin amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashqaha amala hal insanu ina kana zaluman jahula Allah shi wannan musulunci da kuke gani amana amana ce wanda na bijiro da ita ga sammai suka ci karɓanta nauyinta ba za su iya ba na bijiro da ita ga sassai suka ci nauyinta ba za su iya karɓanta ba hakanan ma duwatsu Allah ya ce daga ƙarshe na ɗora na ba wa mutum amana wanda amanar ta musulunci amma duk da haka a hamar da insa an kashi da wannan amana sai rike amanan Allah da rike amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kiyaye dokoki bari na bari kayi nayi Allah ke haifu da mutum fa yanzu yana ha'intar amanan da na baki yana ci amanan da na baki na ba ka amanar sallah ka kiyinta na ba ka amanar dukiya ta ga ta kari ka sha amma in shekara ta yi ka gutsura ka ba mu wannan ka ba mu wannan na duka maka amanar kai yana cin amana kuma fatan gane ko to Allah madaukakin sarki yace ko ka ba in shi Allah da manzansa ko da kuno amana kun kuma amanan kanku kuke ce in ji Allah saƙonsa da karya dokokin Allah ba sa cutar da Allah biyayya da Allah ba sa karin Allah da komai in ahsantum ahsantu li anfusikum dan kuka kyautata dan kuka kyautata wa inji Allah kuka ci amana da kuke yi wa antum ta'lamuna annakum kuna sani Allah ta jina ya ce ma wanda ya abu bisa kuskure Na ya ce mata na ya ce ma mutum da ya abu bisa mantuwa na ya ce ma mutum abin da ya bisa tilastawa wanda ya so tilastawa ya jure cikin wannan abu Allah ta na ya ce amma wannan cin amana da kuke kuna tsaye ne ba mai tace je ya zina sai a shafi ya je ya yi sai zuciyarsa ta nuna masa Allah ya hana haramun ne hawa ne ba mai tace ya je ya kashe mutum kula sai zuciyar shi ta nuna masa ne ba haramun ne kafari ba mai tashi ya je ya yi sata a sai zuciyarsa ta masa ba haramun ne da mutum zai na karbo na karya dokan Allah sai zuciyarsa ta tabbatar masa wani fa ta san matsayin wannan abin da za ta yi kai mutum kawai in ka zai ohoji ohoji kuma a kan sani amma za a yi kan sani za a yi sabon da ke sa'a wa Allah ba tare da ya san wannan abin ba kyau ba wallahi daman kawai rudu lokacin da ke kawai shi ko ya yi tattarin da jika lokacin da yake face sai ya zama kyau amma yi kawai ake da ce abinda kuke yi din na amana fa kuna sane ne wai a cikin jahilci ko rashin sani ko bisa mantuwa kuke yi ba ina fata an gani ko abinda ake so mutum ya bari Kar da kuke amana Allah ta amana kanka ina ganin Allah ne kake yi wa. ta kuma dukkan da ya ce a ba ta ya riƙe ya cinye wuce biya ma mana ya karbi haƙi wani musulmi ya je ya dinne ya cinye a ba ta haƙi musulmi ya biya hannun shi ya cinye haƙƙi ma'aikatan shi ya cinye eh? sai sai ya hana albashin ma'aikatan shi a wata hudu yana rike da su a biyan shi a kowai ya ƙi ba su haka ta tara Allah ya ce ya mana a Allah ya kada ku yi haka lokacin da Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma sudur Allah ya ce ido mai ha'inci da sani ido mai ha'inci shine mai kallon a an koyi haka da gaba kamar yana karfi da yana dan haka zaune yana kallon wata Allah shi hatta wannan ido lokacin da yake na sani da abin da zuciyar shi ke faɗa ke rayawa lokacin da yake kallon na sani ita shi amana ne amana suna wani kofa ma Allah ta ala mun ku sani har ila ya kuma mun Allah ma amwalukum dukiyar da nake ba ku in Allah wa auladukum da ƴaƴan da nake ba ku to Allah yake fitar da jarabawa ce wallahi jarabawa ce kar ku dauka jin daɗi ne kar ku dauka jin daɗi ne dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ke ka jarabawa ce ƴaƴan da yake ka jarabawa ce abin da ne za a tambayi ka gobe kiyama Allah ya baka ƴaƴa goma ƴaƴa cikin to jarabawa ce ne jarabawa Allah zai tambaye ka ko wani yaro cikin na ya kai amanan sun iya sallah sun iya ibada sun iya karatun Qur'ani sun san haram sun san halal ta kula da su komai na yaran nan a cikin su kan da ka abokin kiyama ba karamin aiki bane, jarabawa ne babba sannan wanda suka haife su matan da ka aure kuma za a tambaye da su one by one yana kan yi auren kawai ai ina da mata ina da wata ina da wata ai yara na kaza ne suka sani ita ce amana da Allah ya baka su wani bai da dan aiki ya ka duba wanda bai taba samun haihuwa ba yin rayuwarsa da rakaki da mulkin da Allah ya bashi da dukiyar da Allah ya bashi yana ganin ba komai bane tun da Allah bai bashi da ba ka je ka ku bara ɗin wani ma ya kashe miliyoyi don kuɗa a ɗan samu dai irin yadda ake a eh, yara ɗin na na abin da mata ya ka san mun ake kai haram ne ka san mun wancan ake kai haram ne anan za mu iya saya mani yadda ake sayarwa insha Allah mata ta a sa mata kare a kai haram ne na wani ne to a sai wani mata a samu a haka da ke haram ne mata wani ne to a haka na wanda na da na iyali na a sama wata a mahaifin a haram ne ba su zauna a mahaifin matan ka ba sai kuma wanda ke tamkar abu miliyoyi a cikin bayar hawai don ka samu da amma kai ga ka Allah ya ba ya ba ka ka sake yara kawai ka Allah ba zai tambaye ka ba su zama so kwarkwasa ga al'umma amma ko fitina da al'umma na malam ba wani mutum da su kawai eh? to Allah ya wallahi ya ɗan jarabawa ce zan tambaye ku kowane ɗan da na baka ɗaya bayan ɗaya a filin alkiyama ina ba ka an gaji ko sannan dukiyar da kike ba kuma abun tambaya ne ya kafa ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tazula kadama abdu yawm al-qiyamati ta yus'ala an arba'i kafan ɗayan ku da a filin kiyama da inda ya tsaya din da ba zan taɓa matsawa ba ko ya daga wai irin ya ga ku bari ya mika shi a kafi kawai ka shi ne ka ka ka an tambaye ka da yayi hukunci cikin hukum annalihi fi maktasabahu wa kima anfaqahu ya ka samu kuɗin sai aka sa duk kuɗin da ka samu da kiyama sai an tambaye ka fos ɗinta da aka yi ka samu kuɗin daga wani kulkula ce daga wani hanya ne ta ina kwabon ya gangaro maka bayan an bincika kowane kwabo da ya mai da kuɗi a biliyan biliyan din nan an bi su gaba ɗaya sai a zo kuma a duba ta ina kwabo ya kashe su ta ina kwabo ya shiga yadda ta kashe su kuma kwabon ina ya shiga wanda ina ya gangara wanda ina ya shiga ranar karka aka ci dubu ɗaya ina ya gangara nuna ya fada ina ya shiga jikin wani da aka zubar kwakwata da kusurmawa ina fata an dukkan wani da aka la ana kafin da ba da wa cin mutuncin da aka ba ne abin da ba da kuma fatanci cin karafi komai sai an da ko ban kuma shiga jikin giyan nan kuma ya shiga wajen ɓarnar nan komai kafin mutum ka a a sake shi Allah ke jarabawa fa amma insanu idza masalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu yaqulu rabbi akramani ita Allah ke idza masalahu yace mutum na jarrabe shi ku duba fa amma insanu idza masalahu rabbuhu lallai dan Allah idan ubangiji shi ya jarrabe shi fa ya karrama shi ya ɗauki shi wani mutum wani figo a hanyar kuɗi da mulki da ƴaƴa da mutane wani amuru kuma ya masa ni'ima sosai sai ka yana alfahari wai rabbi a karama abu da ko abu Allah ya jarrabawa shi kuma wanda na hana da Allah wa amma da masalahu faqadar alaihi aw ko shi a halani wanda shi kuma na takaita mashi ba shi ƴaƴan babban ba shi ma dukiyan ba sai rika cewa rabbi a halani ubangiji na ya wulakanta sai Allah ya tsawatar musu ya ce Allah ba haka bai kai mai alfahari cewa rabbi akramani ba haka ba jarabawa ce kai mai cewa rabbi a harin ubangiji na ya wulakanta shi ba ba shi ma jaraba ce a ga ko za ka fara fashi jaraba ce Allah sai ya hana ta kuɗi sai mu jaraba sai Allah mu ba shi mu ka fara kiyaki ya fara fashi ya fara tonon makabartar zai fara da sassan mutane zai fara tsallata da mutane fara satin motoci ko zai dogara ga Allah ya yadda Allah ne bai ba shi ba zan fata an gane shi kuma wancan a sa mai amfani shi mu zuwa ga shi kuma ya zai ko irin zan dukiyan nan so shi ma a gani ai wannan mu za mu saka mutu a garin nan wallahi tallahi haka zai taka mutane da gaske ina fata shi gani haka za ka tarar to wanda Allah ya ma muwafaqa to Allah ce lalle ku sani annan ya muwafaqukum lalle dukiyar da muke ba ku ba wa auladukum da da muke ba ku fitina a matsayin jarabawa ce muke ba ku fitina ce sosai a ku gobe kiyama inda ku kyautata tarbiyyantar da su ba ta tafiyar da dukiyanku wa annan laha lallai ina tabbatar muku lallai Allah indahu ajrun azim ya haɗe lada mai girman gaske ga wanda ya kyauta tafiyar da dukiyarsa ta hanyar halal ya neme ta ta hanyar halal ya san ina ta ta hanyar halal ya kyauta ta tarbiyya wa ƴaƴansa ya rike wannan amana kuma na ba su Allah ya ce ina da lada mai girma da na tanada damar kina fata an gane yawa ta hanyar ƴaƴa sai Allah ya ce ta da iyaye masu haifar ƴaƴa su basu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي أكن إيايين ما سو haifan ƴaƴa su bar kawai ka duba irin wuta a matsayin Allah ta ya ayyuan ladina amanu ya tana dama wannan ba imanin bane ba ka da shi akwai imanin akwai sallan akwai azumi akwai kautan amma ta bangaren ne ta zuwa na ƴaƴa ko an kusa kuma a halikun iyalanku ne da aka samu feluwa A wai imanin ba ba su yi ba a ta kira su ya Allah da aman ba kika su musulmi ba amma me matsala Allah ya kira ya ayyuwa lazina amanu kuma yake da kuntum naru da su wa tsara tsara da musu jahannama saboda feluwa wajen kulawa da kaya da iyalin da mutum ya tsara a gidan shi gaskiya wannan shi babba Allah ya tare ta yau sai na shi ya kawo mana irin wannan ai yanzu nan da nan dan su ya kashe mutum wanda ya kashe wannan a maka ya kashe wannan ya cika mai wuka ya kinka hannu wannan da gariyo ya cire idon wannan ana ta yaro abuwa ana kallon su abuwa kuma suke riƙe su ta kuma su tare hanya duk wanda suka suke kidnapping nan nan da kashe kashe nan in an kama su za ka samu 90% yan wajen yan wajen yan wajen ne in ka ga masu su ne daban to su inviting waɗansu ne ko ka samu akwai inside a ciki wanda suke ba information ko ka zato irin wannan bala'in da an san irin shi za ka haifa mana ba gara da ka haihu ba ba eh? bala'in da gawaki da addabar mutane da suka yi in Allah ce ya tana dama mai sakacin tarbiyyar da zawo mutane al'umma wani annoba Allah ya tana dama su ita ba za a ce ya yi Allah ya rufa mana asiri Allah ya ayyuhan lazina amanu umurni na nawa umurni na biyar Allah ya ayyuhan lazina amanu da saura ko za mu tashi a wani umarni shi ba gobe da izinin Allah kan gaba kenan Allah ana su yayi wa yayi wa abin da muka karanta a yau din albarka insha Allah na'am alaikum salam babu wani rana da Allah ya haramta ko kuma musulunci ya haramta ya nuna rana ta za ya yadda, rana ta za ya yadda. ina fata a gani ko sai dai kawai za a ce abinda shi an da abin da su kiyaye kawai dokokin azumi cewa Allah maɗaukacin sarki ya umurce mu a Ramadana Mu kaurace cewa abinci abin sha da sha'awa da iyalin da a cikin zuwa faduwa rana wannan shi ne abin aka hana idan za su kiyaye dokoki shi nan kuma a haka ba a hana ba a yi komai ba kanka za ka iya bayan ka ce to a kanka ta fi bayan sallah wani shi kuma zai iya wani abin nan ba saboda haka babu wani hanyar babu wani hanyar Kun baya hana abu a hana shi in shari'a ce ta hana bai haramta abu ya halatta abu da abin da shari'a ta haramta halatta ta haramta amma dan adam bai da bai da shiga a cikin wannan al'amari sai kai an nuna mana sunna ana tarewa ranar menene ranar alhamis ko da kuma nan yanzu Allah ya kan tare a watan sha'abana ne ko a menene wannan babu wani hani in ya ga shi zai iya ba saboda yadda shi ya rika samun kafara to shi zai samun makan shi dabara yawa dan ta din sai ya zo masallaci shi kuma masallaci ya fara itikafi tun ranar ɗaya ga watan ramadana na fata an gane ko ya ce ta zauna a gidansu tukuna sai ka za ko ya ce don Allah yana neman alfama a kada aure sai bayan sallah wannan shi ne amma babu wata shari'a da ta hana. نعم hmm. sai a duba me yasa wani ka amince wannan ɗin wani irin asibiti ne to kuma ko kuma ta irin irin sabon kishi din nan ne tun da wancan yana zuwa nan ne ba su ba eh inda kuka an gaji ke faruwa kenan eh wance ta ce kamar kuka ni ba zan shiga wannan makarantar ba a wata anguwa za ni wai ba nuna kifi ba a ma haɗuwa to in irin wanda ne ai babu ba za ta tafi da ita ba su da yin kasa idan ta ce ita kifi wannan shi ba abin da iya ina fata an gane shi da ya zaɓi mai sauƙi shi ƙarfi su shi zai iya ita kuma ta zaɓi wani sauƙi ke sama da haka Allahu alam sai ya sauƙi nauyin shi ya sauƙi abin da Allah ya faɗa masa in tsakani da Allah ya yi kuma bisa adalci ina shi ne hmm. Oh, shafa addu'a dai wannan ba ne shi ba amma malamai suka ce wani suka ce ba wani abu ba da shi mutum bai kudur ta ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba shi da samu ana yin a shafa a cikin sai waɗansu wurare da manzon Allah ya yi umurci da su amma mutum ya zo yin barci da daddare zai karanta falaki sau uku a hatakin ganin shi ya shafa ya kanta kulhu Allahu sau uku annasu sau uku ko kuma addu'a da ake ma yara a tsari وإذ أنتم الله السماء من كل شيطان وهاما من كل عين لما كتار هنا ينكتا أبنا amma sai ba abu ba aka nuna amma ita ba a tsananta wannan abun babban laifi ba ne babban kaza ba ne idan aka yi idan abun da bai tabbata daga sunna ba ba shi ne kawai wannan shi ne sarki Allah ba shi lafiya sa kafara ne Allah ba ta lafiya sa ka fara ne akwai ɗan abu su da yawa da suke da wanda suka aiko da wanda ba su aiko ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba na duk duniya ba ma Najeriya ko ta duniya ba Allah ya ba su lafiya Allah kuma ya sa ka fara ne a gare su mu kuma su lafiya Allah ka mu fita ya mana albarka a cikin lafiyar ta hanyar da samu yi wa Allah da'a a mutiyayin abin da da madaukakin sake baya so ya haramta mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين دمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وبحقها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وطلب إليه الكفر والكتب والاتيان واجعلها من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين